inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa mahaifiyata rasuwa yau juma'a ah, ah, juma'a farko kwanan da biyu tana amince ne biyu tana amince ne an kai ta asibiti amma ina Allah ubangiji ya sa ta huta Allah ubangiji ya sa ta huta babban bakin ciki na nan shi ne. ina mata alƙawari zan koma za mu haɗu to gashi kuma ba mu haɗu ba Allah ya shirinta. Allah Ubangiji ya yafe mata Allah Ubangiji ya yafe mata ciwon ulsa da hawan jini ya ya na Allah inna ilaihi raji'un Juma'a farko na watan Ramadan wallahi inna Allah inna ilaihi raji'un قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا أيوة، إنا إليه راجعون قالوا إنا أيوة إنا إليه راجعون Yeah. <laughs> Yeah. <laughs> Abinda na yi wanne da rajo. Allah yi wa mahaifiya ta rasuwa, Allah Ubangiji ya cikin ta rama. Ah.